Wasikar Bulus zuwa ga Romawa Romawa Sura ɗaya Daga Bulus, bawan almasihu Yesu, wanda aka kira shi ya zama manzonsa, aka kuma kefe shi domin yin shelar labari mai dadi na Allah. Labari mai dadin nan ne, Allah ya yi alkawarinsa tun da ta wurin annabawansa, kamar yadda yake a rubuce. cikin rubutacciyar maganar Allah mai tsarki. Wannan labari mai dadi kuwa game da ɗansa wanda bisa ga mutuntaka shi daga zuriyar dauda ne, amma bisa ga tsarkinsa na ruhu da iko an tabbatar da shi ɗan Allah ne ta wurin tashinsa daga matatu. Shi Yesu almasihu kuwa an tabbatar shi Ubangijinmu ne. Ta wurin almasihu Yesu da kuma domin a girmama sunansa ne na sami alheri da kiran zaman manzonsa domin in kira mutane daga cikin al'ummai duka domin su gaskanta su kuma yi biyaya wannan kuwa ya shafe ku ku waɗanda Allah ya kira ku ku zama na Yesu almasihu ga dukanku da kuke a Roma waɗanda Allah yake kauna ya kuma kira ku ku zama tsarkaka, alheri da salama daga Allah Ubanmu da kuma Ubangiji Yesu, almasihu su kasance tare da ku. Da farko dai ina yi wa Allah na godiya ta wurin Yesu almasihu saboda ku duka, domin ana ba da labari ban gaskiyarku ko'ina a cikin duniya. Allah wanda nake masa hidima da dukan zuciyata ta wurin shelar labari mai daɗi na ɗansa. shi ne shaidata cewa ina tunawa da ku ba fasawa, a duk lokacin da nake addu'a, ina roƙon Allah cewa idan nufinsa ne ko ta yaya in sami dama yanzu in zo wurinku. Gama ina marmari in ganku domin in ba ku wata kyauta ta ruhu wanda za ta karfafa ku. Nufina shi ne, ni da ku mu karfafa juna. wato in kalfafa ku da ban gaskiya ta ku kuma ku kalfafa ne da taku yan uwa ina so ku sani cewa sau da yawa na yi shiri in zo wurin ku. amma har yanzu an hana ni yin haka dalilin son zuwa na kuwa shine domin in yi girbi a cikinku kamar yadda na yi a cikin sauran waɗanda ba yahudawa ba akwai hakin kowa a kaina na mutanen birni da na mutanen kauye, na masu ilimi da na marasa ilimi. Shi yasa na yi niyya sosai in shaida muku labari mai daɗi kuma da kuke a Roma. Labarin mai daɗin nan ba abin kunya ba ne a gare ni, gama shi ne ikon Allah wanda yake kai kowane mutum wanda ya gaskanta ga samun ceto, da farko ga Yahudawa, nan ga waɗanda ba Yahudawa ba. Gama ta wurin labarin nan mai daɗi ne aka bayana adalci nan wanda daga wurin Allah yake, kuma ana samun adalcin nan ta wurin ban gaskiya daga farko har zuwa ƙarshe. Kamar yadda yake a rubuce cikin maganar Allah cewa, Mai adalci ta wurin ban gaskiya ne zai rayu. Gama ana bayana yadda Allah daga sama zai hukunta mutane cikin fushinsa. Akan dukan rashin halin Allah da aikin mugunta na mutane waɗanda suke ɗanne gaskiya ta wurin aikin muguntarsu. Gama abin da ana iya sani game da Allah yana nan a fili a gare su, domin Allah ne ya bayana musu shi. Halin allantaka na Allah da kuma ikonsa na har abada ba abubuwan da aka iya gani da ido ba ne. Amma tun halittar duniya an bayana waɗannan abubuwa a fili, ana kuma iya gane su bisa ga abubuwan da aka halitta, saboda haka mutane ba su da wata huja. Gama ko da yake sun san Allah, duk da haka ba su ɗaukaka shi a matsayinsa na Allah ba, ba su kuma nuna masa godiya ba, a maimakon haka sai tunaninsu ya zama banza, zukatansu mara tunani kuwa suka duhunta. ko da yake sun ce wai su masu hikima ne amma su wawaye ne suka canza dokakar Allah marar mutuwa da gunki mai kamanin mutum mai mutuwa da kuma gumaka masu kamanin tsuntsaye da dabbobi da ɗangi macizai da kaɗangaru saboda haka Allah ya bashe su ga aikata mugayen sha'awace-sha'awacen zukatansu da jikinsu kuma suna yin abin kunya da juna, sun mai da gaskiyar Allah ta zama ƙarya, suna bauta wa abubuwan da aka halitta, har suna yi musu hidima a maimakon su yi wa mahalicci da kansa, shi wanda ya isa a yabe shi har abada. Amin. Saboda haka Allah ya bashe su ga shawacen-shawacen masu ban kunya, matansu kuwa suka canza daga haduwar mace da miji. wadda ita ce daidai bisa ga halitta zuwa irin haduwar da ba daidai ba, haka kuma da sha'awar junansu ta sha kansu, sai maza suka bar haduwa da mata wanda ita ce daidai bisa ga halitta. Maza da maza suna aikata abin kunya, ta haka suka kuma jawo wa kansu hukunci da ya yi daidai da mugayen ayyukansu. Da yake sun ki su kasance da sanin Allah, sai Allah ya bashe su ga tunanin banza da wofi domin su aikata abin da bai kamata a yi ba, suna cike da kowane irin rashin adalci da mugunta da kwadayi da ƙiyayar zuciya, suna cike da kishi da kisan kai da fada da rudu da bakar zuciya, su masu gulma ne, masu bata suna. masu gaba da Allah, masu zagi, masu daga kai, masu girmama kansu, masu ƙulla mugunta, masu rashin biyaya ga iyaye. Su marasa hankali ne, marasa cika alkawari, marasa kauna da marasa tausayi. Sun san ka'idar Allah cewa duk masu aikata halayen nan sun cancanci mutuwa, amma ba wai suna aikata abubuwan nan kadai ba. har suna goyon bayan waɗanda su ma suna aikata haka.